yaron shi yaron mai gari dan ilu na gani a ɗakin matata sharri ha a fada na da na rantse da koran natsa na da ko dai a mafarki ga dan ilu na ga ma yaron ka dan ilu na gani a ɗakin matata jiya ai shi kawai je a kai ina ma zargin hadda su wannan in dai adalci ne eh ga ni aka ce a garin da aka ce fadin malam hudu yaro ya yi banna a mafarki yaro ya yi banna yaro ya yi banna kira dan ilu isauri mai gari ne kira mun dan ilu wallahi aka gane dan ilu bai da laifi hukunci da tsaura shi zaka ci ubanka wallahi zaka ci ubanka hamme gari ka saki yayi a ka ka ka dan ilu dan ilu barka da zuwa kalle ne nan na taba wasa da kai <laughs> kada dariya na duk wannan ka san shi uwar gida ƙa'ƙa kara kaka to ya za a kare ne da farko dai suna na malam hudu ga masu bukatan kallon harshen wannan bidiyon to da Allah ku yi sacin youtube din channel din dan ilu dan ilu yaron malam hudu dan ilu da Allah ku je ku kalli uh, bidiyon a youtube channel din shi kun ji ko yawwa